Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin yau Asabar ta karshe a watan Yuli shekara ta 2022 da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu ma alheri Grace Abdu ce tare da Murtala Faruk sanyin na da Baba Yakubu Makeri ke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Bayan labaran duniya za mu ci gaba da kawo muku shiri na musamman kan juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar da ke ci gaba da daukar hankalin kasashen duniya da kuma ya sa kungiyar ECOWAS ta kira taron gaggawa da nufin shawo kan lamarin. To ko yaya masu kula da lamura ke ganin tasirin kungiyar a wannan lamari? Wannan ECOWAS wannan kudirin nasa na wasu wannan ba kudiri ba ne na kirki idan suna so su taka wata rawa wadda ake so a gani a zamanin da kasa ta shiga matsala ta tsaro a zamanin nan ne ya kamata ake sun kawo gudunmawa. kafin mu kai ga wannan ga murtala faruk sanyin na da halin da duniya ke ciki a labaran duniya. masu saurare assalamu alaikum barkamu da wannan hantsi ga kuma labaran duniyar kakakin fadar shugaban amurka ta white house kan sha'anin tsaro john kirby ya faɗa a jiya juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a niger na iya haddasa amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta niger yanzu haka amurka na da sojojinta kusan dubu da ɗaya ɗari ɗaya a ƙasar ta jamhuriyar niger shugaban ƙasar kenya a cikin wani saƙon bidiyo ya ce juyin mulkin na niger wani babban koma baya ne ga nahiyar afirka ƙungiyar ƙasashen yammacin afirka ta ecowas tana shirin gudanar da taro kan lamarin a gobe lahadi a abuja babban birnin najeriya wasu ma'aikatan jirgin sama hudu sun ɓace bayan wani jirgin sama mai saukar ungulu na sojin australia ya nutse a cikin ruwa da ke gabar tekun jihar queensland a wani atisayen soji na haɗin gwiwa da amurka ministan tsaro richard miles ya faɗa a yau asabar cewa jirgin saman taipan samfurin mrh 90 mai saukar ungulu ya rufto ne a kusa da tsibirin hamilton da ke gabar tekun great barrier da misalin karfe goma da rabi na daren jiya juma'a jami'ai sun ce ana ci gaba da bincike don gano ma'aikatan jirgin kuma tuni da aka sanar da iyalansu wani jirgin saman aikin ceto mai saukar ungulu ya ba da rahoton gano tarkacen jirgin da safiyar yau asabar a kusa da tsibirin dent jirgin na taipan yana cikin atisayen haɗin gwiwa tsakanin amurka da australia na shekara-shekara wanda ke da akasarin sansani a queensland to kada yi nisa nan gaba kaɗan murtala zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu a nan amurka inda 'yan asalin ƙasar Nijar mazauna Amurka ke bayyana mabambantan ra'ayoyi dangane da juyin mulkin da aka yi a jamhuriyar Nijar. Kamar yadda za ku ji a wannan hira da abokin aikinmu Baba Yakubu Makeri ya yi da Labo Ahmadu Bukka da ke zaune a birnin New York. wanga juyin mulki to ya zan kashi biyu wasu suna murna wasu suna bakin ciki da shi a nan wayan gamu da muke zamanin na amerika ga inda ka san akwai bangaren adawa akwai bangaren da ba adawa ba to musu masu masu murna da wannan al'amari menene hujjarsu ta yin murna da wannan juyin mulki da duk duniya kowa ke ta Allah wadai da shi eh su ina ganin kamar murnar da suke jin suke kama har yanzu tsohon shugaban ƙasa na ka iko akwai wannan na ɗaiki na na biyu suna ganin kama tsaro ya taɓarɓare na uku suna ganin kama ana cikin wata watara cikin ƙasa sosai sosai to wannan hujjoji na suka aiki da su sojin ma suka yi juyin mulki su ma da wannan hujjoji suke aiki amma sun manta da zancen tsaro na taɓarɓarewa tsaro ya taɓarɓare in suka diba makwabcinmu najeriya ai sun himu ma tashi hankali na taɓarɓare tsaro inda su ga kidnafi kuma ga boko haram yana damus amma bai kai su ga juye mulki ba eh, kuma zancen watara da suke magana komi da komi ya taɓarɓare wurin wasu arziki ai sun manta ne sun kama luddan wayan ga mutane zoki wanda ya saka muhammadu isu bazum ya canza shi irin ɗimbin arzikin da ƙasar Nijar ta samu da an ka tono kuma ana cikin gaba samun shi ba ta samu irin wannan kuɗi ba tunda tunda mun ka samu incin kanmu ga turawa ba mu ta samun irin kuɗin da ake na ana samu Nijar ba ba mu ta samun irin walwala da ake samu Nijar ba mu ta samun irin ci gaban da ake samu ba a yanzu cikin kamun luddan zoki Muhammadu Isu zuwa bazum shugaban ƙasar da ke son sun sabci shi yasa ku ya kuke kallon wani abu shin kana ganin kaman abu ne wanda yake ya taimake ku ko a'a hakan zai kawo cikas musamman ga ku mazauna kasashen waje a Nijar. Eh to eh, magana da na zamanin da na zamanin waje da na zamne da wanda a gida zamne duka ya kawo ni ci baya koma ba sun maida mana hannun agogo baya jin mulki bai taɓa sa ƙasa ta ci gaba ba sai abin da ya baya sai abin da ta barbare eh shi jin mulki duk wance wanda ce zai iko da shi ba ni iko na ni kirki ba babu ci gaba eh wanga hannu agogo na sun ka maida mana baya eh ta hakuri ne sun ka yi in sun mutanen gama ba daidai suke ba su hakuri akwai zaɓe yana zauwa sai su shirya su hana mutanen ga ko masu tun kuɗi su haka ya kamata mu ci ba ɗaya kamuna da da gida da waje duka babu ci gaba ciki to menene labarin da 'yan uwa suke gaya muku irin halin da ake ciki a can gida Nijar? eh to irin halin da ake cikin gida can Nijar kamar 'yan uwa suna nuna muna kamar an yi na'am an yi murna amma ba haka magana take ba inda yau magana da nake gaya ma akwai ɓangaren jihar tawa da sun hito sun yau waje sun ce ba za su taɓa yarda ba da wanga juyin mulki to ka gani kenan sun waɗannan sun fara hitowa sun ce ba za su taɓa yarda ba jiya kuma sun hito ne mai suma sun ce ba za su taɓa yarda ba kenan ka gani a zahiri dai mahi yawan mutane da sun ka san wani abu ma'ilamanta masu hankali masu nazari sun san ba ci gaba na ba wanga saboda wanga abun abin da zai sa inda zai samu shi mai uniform mai kayan sarki hmm. mai kayan sarki in ya shigo cikin rawa ya da wasu ba wani abu zai yi ba bai san komai ba shi tsaron ƙasa ɗaya iya tsaron kasa ɗaya sani kawai mai da hannu agogo baya da za su yi ya so su za su yi su yanzu su ya so su ne gaban su yanzu ka kenan an koma baya Labo Ahmadu Buka a hirashi da Baba Yakubu Makeri. Kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Murtala da ci gaban labaran duniya. kusan mutane miliyan 200 a amurka ko kuma kashi 60 cikin 100 na yawan jama'ar amurka suna ƙarƙashin shawarwari kan yanayin zafi ko kuma gargaɗin ambaliyar ruwa ko cikin shirin kota kwana tun daga ranar alhamis a cewar hukumar kula da yanayi ta ƙasar ana hasashen zafi mai haɗarin gaske zai mamaye yawancin rabin gabashin amurka yau asabar yayin da yanayin zafi ya bazu daga tsakiyar yamma zuwa arewa maso gabas da tsakiyar atlantic inda wasu mazauna za su fuskanci yanayi mafi zafi na shekara daga ranar alhamis zuwa jiya juma'a adadin mutanen da ke karkashin shawarwarin zafi ya tashi daga miliyan 180 zuwa miliyan 184 haka kuma adadin mutanen da ke karkashin gargadi kan ambaliyar ruwa ya ragu daga miliyan 17 zuwa miliyan 10 a gaida Murtala Faruk sanyin na da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yayin da masu fashin baki ke ci gaba da haska fitila kan juyin mulkin da sojoji suka yi a jamhuriyar Nijar wani batu da ya ɗauki hankali shine saukar jirgin faransa a ƙasar bayan rufe kan iyakoki da kuma tashar jiragen sama lamarin da ƙwararre a kan harkokin afirka profesa bube na maiwa ya bayyana cewa wannan kuma yana nuna ni ya kamata a ce kan nijar su kansu yana nuna cewa da ba yanzu ne suka fara da ƙasar faransa dama suna shigowa cikin ƙasar mu da jirage da jirage masu sauka angulu da sauransu ba tare da cewa da sun shaida ma ma'aikatan ƙasar nijar ba ko kuma a ce ma Eh, eh, hukuma ta mai kula da yanayin jirgin sama wadda ake kira asakna wato suna iya ci abin da dama Niger wannan ya kamata a ce yau kan Niger shi la'akari da haka da cewa da kasan nan fa kowa na iya shigowa ya fita kamar yadda dama to wannan ban yi tsammani wata makarkashiya ce ba sun yi dai kuna bakin wake ne suka zo suka shiga da haka tunda na jima cikin wani eh, sanarwa da shi kwamitin na soja ya basuwa ya yi Allah wadda da wannan yanayin da ya zamanto kasa faransa suka diro mun a cikin kasa ba su da ba su da labari ba su ba da sanarwa ba ta cewa da ba su nemi izini ba ta cewa da tabbacin kasa wannan shi na nuna cewa da kan Nijar ba tashi tsaye kenan kasan mu kowa yana iya shigowa dangane da wancan tambaya ta farko da kika yi wato ina son kan Nijar su gane abu guda ni da nake ban taba ganin wani juyin mulki da inda aka yi shi a ce wato ba gama ba da wanda ko shi ne shugaban kasar eh, shugaban bataliyar soja ta kasar gaba daya ko kuma an naɗa shi bisa ga wani mukami wajen wata runduna soja inda yana da makamai alal misali zan tuna musu da cewa tarihi ya nuna shin shugaba sai kunce da yayi yi juyin mulki wa ya sa shi a matsayin shugaban rundunar sojan Nijar. Jori Hamani ya sa shi, shi yawa Jori Hamani yi mulki. Wanda kuma a shugaban ma juyin mulkin Sani sun na Siddo an san da amana a tsakanin shi da jori hamani kuma ya ci wannan amana mu zo ga zuwin biki na biyu da aka yi a nijar janar ibrahim mai nasara lokacin na kanal da ya yi juyin mulki wa ya tashi gaban rundunar soje mamman usman da Hama amadu su ya ma juyin mulki wanke malam dauda malam wanke da ya yi ma eh, ibrahim ba'ari mai nasara kashin gilla wanda har yanzu muna allah wadda ga wannan kashin gilla wa ya tashi wannan wurin ibrahim ba'ari mai nasara ya tashi nan wurin salu Zubo. da ya zo ya ma canza juyin mulki wa ya ba shi ai canza har dan kurma yake ce mishi ku mu min dan kurman nan wato shi kuma eh, sami jibo yana ce mishi ba to ɗaya ma uban shi juyin mulki kuma uban ya tashi shi bisa gaba da wannan runduna soje da shi ya shigar da lokacin da ya juyin mulki wa su gane da cewa da ba ta yiwa a yi juyin mulki in dai muddin shi sojan da ya juya mulki ba yana bisa wani babban mukami bane kuma wanda yake tashi wannan babban mukami wanda yake ma juyin mulki wato kogo ne yake juya da mujiya ban ce ba fa ban ce ba ban ce ba mutane su fahimce ni eh. ban ce ba da ya wannan juyin mulki da aka yi babu makarkashiya a ciki har yanzu muna nan muna sa idanu muna dibi mu gani dan mu fahimta ni aka yi ya ne aka yi abu to akwai ma masu yawa ina zuwa tana ina zuwa tana yiwa makarkashiya ce ta tsohon shugaban kasan nan dan babu mace mashahuri Niger kamar wannan tsohon shugaban kasa tana yiwa shi ya yi wannan makarkashiyar dan kama abinda mutane ke faɗi wato cewa da yana so dai har yanzu milkin ya koma a hannun shi shi kai yana iya yin haka nan fi sabilin na shi na iya yin haka nan shi wancan tsohon shugaban kasar na faɗi. to ya za a yi kai a cikin hirar da muka yi a baya ka bayyana cewa shi shugaba bazum hambararren shugaban kasa bazum ya bayyana maka ya taba gaya maka cewa shi bai taba niyyar tunanin tsayawa takara ba sai tsohon shugaban kasa shi ne ya ɗauko shi ya kawo shi ya tsaye da shi ya kuma mutum zai tsaye da mutum kana kuma ya zo ya zama sanadin barin shi a mulki. Madalla girki alheri abdu wato takan a ɗauko mutum a ɗora mun gane shi a Murtaniya inda shugaban kasa abdulaziz ya ɗauko wani ya sanya shugaban kasa to ko da aka jima shi da wanda aka ɗora sai kama wanda wanda ya ɗora shi tana yiwa su samu bambancin ra'ayi tunda wannan ya zamanto shi ne yanzu shugaban kasa wancan ke in ya zamanto ba ya sakan mishi ragama bai bai yi nisa da ikon nan ba yana abin su samu bambancin ra'ayi bisa ga haka alal misali duk inda an kace haka na ana samu a tuna Thomas Sankara waye ma Thomas Sankara zai mulki abokin shi aminin shi wanda an fara guda suke rabawa Blaise Compaoré shi ya mai juyin mulki to takan yi sun samu saɓani bisa ga wani zance can daban shi wancan ya ga kamar za a keɓe shi daga yanayin harka iko ya zo ya hakan nan amma amma ina tabbata miki da cewa shi ba zan da kanshi bai taɓa kwanta ba ya mahalci ke za a iko Nijar wata rana a'a daga bayan ne aka ɗauke shi aka sanya shi kuma ana so a yi kana yi ta da shi ne saboda shi ne aka sanya shi wannan wurin je kana yi ta ne aka so a yi da shi to can zuwa sai ya gane cewa da shi wancan baya da manufar kwarai shi shi yana da manufar ƙwarai don kan Niger yana so ya gina Niger yana so ya kakwanci hankali a Niger wancan kin baya so haka nan to sai gani wannan yake kawo saɓani to da yake wancan ya ce har yanzu wa'anda jami'an tsaro wa'anda ke kewaye da Bazil kin ma shi ne ya sanya su yaran shi ne to kin gani sai ya wani abu wannan zato ne nake yi zato ne nake yi ba ni da wata hujja ta faɗin haka zato ne nake yi. To masu kula da lamura na bayyana rashin gamsuwa da hujjoji da su sojojin nan suka bayar na yin juyin mulki bisa ga ah, dalilin cewa hujjojin da suka bayar na juyin mulkin nan laifuka ne da aka tafka karkashin mulkin tsohon shugaban kasa batun cin hanci da rashawa din nan batun harkokin tsaro batun tsadar rayuwa din nan duk abubuwa ne da suka faru a tsohuwar gwamnati ba wannan gwamnatin ba na karanta duk wannan abin da kika faɗa a cikin media eh, eh, eh, social media to amma shi komi na duniya ai da lokacin shi da lokacin shi lalle shi wanda a shugaban kasan yanzu har ma ya milki biyu da aka so amma shi wancan tsohon shugaban kasa an san da haka to amma ko ni da lokacin shi takan yiwa a zamanin nan baya da goyon baya ko ba su fahimci juna ba da sauran wa'anda ya kamata su kama ni su yi milkin nake cewa miki ba yi wa to amma mu ma kanta mu abin da ya mu na kai kenan wato kashe-kashen jama'a da ake yi a Nijar kashe-kashen su da ake yi Nijar wa'anda suka zanan nan tun ba shi ba sun hudu ba shi ta farko wanda ya zanan nan tun zamanin tsohon shugaban kasa ake yin shi to me yasa saboda shi muke ganin cewa da kamar a zamanin nan au ba ya da wani muhimmanci sosai sosai wato goyon baya da sauran sojojin kasar ko kuma shi an yi toshen shi wato cewa da ana tura mishi wani abu wanda yake rufe baki na shi to amma in muka tsaya muka diba kuma har wa'anda ke kewaye da shi ba wannan tsohon da ba wannan sabon shugaban kasan kadai ne ba har wa'anda ke kewaye da shi ai tun zamanin nan dukansu a ƙarƙashin da suna da mikami ko da ake wannan abada to amma shi halka daga kwana in ka halka tun daga asuba ko kuma ka halka da rana tsaka to ai duk halka halka ce to kana ganin kungiyar ecowas din nan da ta fara daukan mataki har ma jiya ta yi taron gaggawa a babban birnin tarayya abuja inda sabon shugaban wannan kungiya shugaban najeriya bola tinubu ya kira taro ya kuma jagoranci taron kana gani tana da tasirin da za ta iya shawo kan wannan lamarin allahu akbar allahu akbar allahu akbar shi ina wasu lokacin da ana kashe kan niger ina wannan rundunar soja su tsaro lokacin da ana kashe kan niger ana kashe sojojin niger sahiya duka ta allah ba to ba su tsawon wani abu ba su zo su yi tare kan niger sai dai idan su zo su tare wani shugaban kasa can wajen wannan ecowas wannan kudirin nasa na ecowas wannan ba kudiri bane na kirki idan suna son su taka wata rawa wadda ake so a gani a zamanin da kasa ta shiga matsala ta tsaro a zamanin nan ne ya kamata a ce sun kawo gudunmawa wato cewa da su zo wannan rundunar soja da suka aje don kariyar cewa ka'ama jama'a eh, eh, yin milki to a zamanin nan ne a zamanin da ake kashe talakawan Nijar. ake kashe murna sojoji ne a zamanin ya kamata ake sun kawo wani taimako amma wa'anda suke nan yau duka tare da iko su ma kankan sun san da ba su nan ga adalci ne inda suna adalci da ba su cewa da aje a kai ma wanda bai adalci ba a kai mishi taimako to akwai wata ya eh, kamata yau a ce waɗannan kudaran nasu a ce waɗannan kudaran nasu wato su za su juya shi wato kansu ne suke wa kariya su wa'anda za su ɗauki wannan matakin to amma in sun ka ɗauki wannan matakin ni na na imani da cewa a ƙasar Nijar za a sa ƙasar Nijar cikin halin da wanda ma jiya da yau. To daga cikin waɗanda suke eh, eh, goyon bayan wannan juyin mulkin akwai wanda ke bayanin cewa inda suka dawo rakiyar kungiyar ECOWAS shine akan yi magudin zaɓe sukan tura wakilai su je su sa ido a zaɓe kuma suna gani ƙarara an yi magudin zaɓe amma ba sa tsayin duka su ga cewa an yi gaskiya a zaɓe. ECOWAS yau daraja ta faɗi. Sun gani dai daraja ECOWAS ta faɗi a ƙasar Mali. Daraja ECOWAS ta faɗi a ƙasar Burkina Faso. Daraja ECOWAS ta faɗi a ƙasar Guinea. yanzu daraja ecowas tana tana faɗuwa a ƙasar Nijar tun lokacin shugaba tanja ai akwai lokacin da ma yayi yunƙurin cewa da za ya huda Nijar daga cikin ecowas ya faɗi ce kilomita ɗaya na na hanya ecowas ba ta yi ba a ƙasar Nijar idan Nijar ta shiga matsalar abinci tunda Nijar tana shiga matsala abinci ba ta ganin ECOWAS ta kawo taimako ba wato rishin faɗin gaskiya ne ai da harshen turancin faranshi mutane ke cewa sandika de chef d'etat wato kungiya ce wadda kariyar shugabannin ƙasa wanda ke bisa iko da sun ka zo a kan kare da iko ba ta gaskiya ba juyin mulki kashi biyu yake akwai juyin mulkin soja akwai juyin mulkin hula tunda wanda ya yi sace zaɓe wanda gashi na an gani zahiri ya faɗi amma ecowas sai ta ba sai yana shugaban kasa yana abokansu sai su ba shi gaskiya rashin faɗin gaskiya wannan shi yake sa mutane al'umma waɗanda sun san sun yi zaɓe sun zaɓi wanda suke so amma ecowas ba ta faɗin gaskiya wannan ya sa mutane suke allah wadda da irin yanayin da ecowas take yi akwai kasashe da yawa waɗanda suke so yau da ecowas din da ba ecowas din ba wanda ma a ce babu ecowas din wanda ma a ce babu ecowas wanda ba a cikin ecowas din kasan mali tunda wata rana su ECOWAS ɗin sukan kai ababe wa'anda mu ba mu gane kansu. Kun ce kun dakatar da ƙasar Mali da ƙasar Burkina Faso da ƙasar Gine daga cikin ekowa. Eh, to ni ne kuma na kaɗa musu takunkumi. Ni ne kuma na cewa kuna kuna sa ido bisa abin da yake faruwa a cikin ƙasashen. Kun kun ce ba su cikin kun ware su. To me wannan kuma? Eh kun ware su ku ware su ku kyale su can kenan. To amma ta ware kuma tana so ta sa idanu. ekowa cikin nan bugu da ƙari girka alheri. su nan ba abinda an kirkiro ta da shi ba tun azal ba shi ba bisa ga wannan kasar ta take ba. Yau ta zama to kungiya ce ta kasashe anda kasa faranshi na faɗi kasa faranshi ce take nan tana wata makarƙashiya kasa faranshi take jaye da ragamar wannan su sai abinda da faranshi ta soyi kada kuma ta na nubu kafin a sa shi tun yau shine shugaba kafin a sa shi a ina ya shi wancan tsohon shugaban nata mbalo na kasar gine bisawo kowa ya ji ya zama to dan karbe shatan eh, eh, horon shi ne kenan yau ecowas idan suna so mutane su kama ta da nimanci ya kamata su sake yanayinsu su sake inda sun kasa daban nan saboda mutane suna nan suna amayar da yanayin kasa faranshi shi suna ama da faranshi shi na faɗi ko da ko da yake Niger sai ma'aikata ba su a faɗi haka yau al'umma kasashen da eh, ita faranshi ta yi zaman ma mallaka yau duk sun amaye kasa faranshi shi babu babu tun ba matasa ba kasashen yammaci profesa da dama da kuma cibiyoyin kasa da kasa sun fara bayyana niyyar janye tallafi da suke ba jamhuriyar niger Yaya kake ganin wannan juyin mulki zai shafi tattalin arziki idan sun yi juyin mulkin nan da cewa mutane al'ummar kasar na wahala kana ganin wannan ba zai kara tusa al'ummar ƙasar cikin halin tsaka mai wuya ba? wa'annan ma'aikantan na sabbi na Nijar idan ya zamanto da gaskiya suke yi yau duniya ba bai guda take ba duniya yau akwai bangare biyu kamar zamanin ana yakin ta ba'a ana nan ana so a dawo da gare shi inda ni ne yau shugaban kasar Nijar zan kusanci kasar Mali zan kusanci kasar Burkina Faso kowa ya saurari hudubar da yaron nan na kasar Burkina Faso ya yi a taron nan na na birk da aka yi a san petersburg a rasha hudu ba ce mai muhimmanci wato yau su kasashen yammacin duniya su tabbatar da cewa suna da kishiya ba kamar da bane inda bai ɗaya ne ba wurin zuwa kai gona to yau akwai wurin zuwa inda ba gona ba wato shine cewa kasashen nan da ake cewa brics wato brazil russia india china da afirka ta kudu akwai wani bangare akwai wurin zuwa ba kasashen turai kadai ba ne to in sun ka gane da haka cewa da yanayin tsaro da yanayin tattalin arziki su ma'aikatan na Niger na yanzu su mai da fuska ko da kan Nijar waɗansu baka su a faɗi haka su mai da fuska wajen ƙasar Mali za ta buɗe musu ƙofofi waɗanda ita ta shiga ciki da har yanzu ta tsaya dangan bancin ma duk takunkumin da aka kada mata da irin makarkashin da aka yi mata ta yi tsaye gangan ƙasar Burkina Faso da nan ta yi tsaye gangan wato cewa da yau akwai wasu ƙasashe waɗanda ba ƙasashen yammacin duniya ba ne ƙasashen gabacin duniya ne ko in babu yamma ai akwai gabas idan sun ɗauki kuzarinsu to su mai da fuska ta wajen nan nan za a samu kama mashaida. To kai menene fatarka a jamhuriyar Nijar ganin halin da ake ciki yanzu? Fata na guda ne. Na ɗaya shine cewa mu samu kwanciyar hankali a ƙasar Nijar. Wannan yanayin ta'addanci da ya wahal da mu shekara kusan goma sha uku muna cikin wannan yanayin na ta'addanci ya sa talakawa tunda ni talakawa ne jami ke gani talakawa ba ka iya noma cin gonarka ba ka iya zuwa kiyo idan ka je kiyo da duke ka zo a kwace maka a sa abin da a kwace maka wato kwanciyar hankali ta dawo a kasar Nijar ni ba wani abu nake nema ba kuma ya zamanto yanayi a rinka adalci a rinka adalci kar ya zamanto mutane yan kalilan su rinka na faɗi rubda ciki da dukiyar jama'a wannan shine watata a zauna lafiya mu samu lafiya kamar yadda da a kasu hore Nijar ko a tsakan daji sai ka je ka yi kwanta idan kwana kama ka wannan shine babban fata na idan wa'annan wanda suka yi wannan zai mulkin suka yi kokowa da wannan ababen biyu wato rashin kwanciyar hankali a cikin Nijar kuma su rinka adalci to wannan ni ina taba musu ko da har yanzu muna nan bisa bakan mu fa ba fa an yi juyin mulkin ba kada su yi tsammanin kamar wannan goyon bayan da aka ba su wato goyon baya ne masha Allah a'a muna nan bisa da kama muna kallon su mu ga irin rawar da za su takawa idan sun taka rawar kwarai za mu taba musu idan ba su taka rawar kwarai ba to za mu sa kulake samu wanda wanda an dare mu wato cewa da alƙalumman mu da bakin mu za mu Allah wadai da irin abin da suke yi Profesa Bube na Maiwa na Jami'ar Diop da ke kasar Senegal. Bari mu rufe taska rahotannin namu a Najeriya inda ake ci gaba da takon saƙa tsakanin likitoci da gwamnatin tarayya da ta yi alkawalin basu alawus na 25,000 kowanne a wata. Ƙarin da ƙungiyar likitocin ta ce a kai kasuwa kamar yadda mataimakin sakataren ƙungiyar likitocin masu neman ƙwarewa Dr. Nura Umar ya bayyana a hirar shi da Hauwa Umar. Game da wannan ƙari da gwamnati ta ce ta yi za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba. Wuraren watan takwas na wacan shekarar da ta wuce muka rubuta mu gwamnati takarda cewa mun tsaya mun duba albashinmu tun farkon da aka sa shi, yanayin canji na tattalin arziki da canjin dala da tsadar rayuwa mun duba cewa albashinmu in ba a shi ya kai kashi ɗari biyu ba a kai yanda yake ba za mu koma yanda muke can baya ba wato shekara dubu biyu da sha hudu kenan kafin a cire tallafin man fetur to da aka cire tallafin man fetur in ka duba in ba a mame da albashin kashi dari biyar da hamsin zuwa ɗari shida ba ba zai ma koma yanda yake da ba bare a ce an ma kari ita wannan dubu ishirin da biyar da kika gani wai allowance ne wanda mun lissafa musu allowance allowance kusan guda hudu shine aka ɗauki guda aka ba da dubu ishirin da biyar duk ba bayan wata da za a ba mutum dubu ishirin da biyar dan ya je ya sai wani laptop ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karin albashi ba ne sannan kashi ishirin da biyar kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu dama mun gaya musu tintini za mu iya ansan kashi ɗari biyu. shi ma ba wai dan ya isa ba ne kawai dan muna duba halin da gwamnati take ciki ya za yi ana maganan karin 114 ga wayansu wayanda su ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashinsu kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine so hudu so biyar kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je ya wuni yana ganin marasa lafiya ba damuna cikin rani cikin komai za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba dama mun gaya musu ko da sun yi mu dai kungiyar mu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya ƙara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara tara baya wannan ba sa cikin dalilanmu abin da muke so a yi mana don mu janye yajin aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan ɗin a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu komawa mu je mu zauna a teburin shawara a hankali a hankali mun san yadda ƙasar take ciki sai mu bi su a hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma yajin aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kanmu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace. Dr. Nura Umar, sakataren ƙungiyar likitoci masu neman ƙwarewa. a Najeriya. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai. To Grace a takaice kakakin fadar shugaban Amurka ta White House kan sha'anin tsaro John Kirby ya faɗa a jiya Juma'a cewa juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar na iya haddasa Amurka ta dakatar da haɗin gwiwar samar da tsaro da sauran al'amura da gwamnatin ta Nijar. Yanzu haka dai Amurka na da sojojinta kusan 1,100 a ƙasar ta jamhuriyar Nijar. To a gaida na sanyi na masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai ku tare mu da karfe 4 agogon Najeriya da Nijar karfe 3 agogon Ghana lokacin da abokan aikinmu za su shigo da wani sabon shirin a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Murtala Faruk Sanyina da ya karanto labarai da baba yakubu makeri da ya hada shirin da ba da umarni sai kuma injiniya mu na yau zubair alheri ke cewa ala tabbatar mana da alherinsa ku wani lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri.